الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الله صلاة يتشيشي بأمس تبتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا إن النطف gwajibeni ya sha'ban 1435 kalenda alijiriya na adin da ya riba tafi goguni ya tsawo tsanci 2014 kalendar miladiya na ya ce a karatun littafiyan kasirin garami sahih ya shahabuddin ahmad ibn farh al-ishbili tiye ya tacho manga ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل ولا حسن أنا جندبوا إلا استماع حديثكم سيدي من شتبايا غنية غنقوي غنية بانا mushafahatan na a gaggawancin jirayen yami sun yumla alayya a fejin illawu fa an kulu in ci ma jun na kulu ma na mice a guyar sana mana jinna na zunmu na ko alishibili sai ci guyu wọ́n jí mùbálẹ́gẹ́ bayan ẹ̀sà bege yin ganin zanen wani daga cibo da ko amma a dan ba ya zo wai ganin tsoye ya ci nga ya gani gina bata nan ya gani zanen ya ci ma ya kwamfiya ganye to ya ci ya ce shiga Allah wanda zala sanar hadisi kitaban a ale ga sanar hadisi ne ga e e hmm. e ya ganye tsoye ya ci ko ya ganye annabi sallallahu alaihi wa sallam ma daga wuce ke yi biyu ina ya alhassan e bayan lugawanin gai arrazibu arrazibu da asahani ga ina ya alhassan e ba shi milarar conan ibaratun e an kulle mubihijin margubin fi ganyen dundu na izagali e wasashi izamai e ga bayanan alhassan ebe manya adisiyo jo alhassan ibn hajar nwee gan nuda ake nazaro gawa da na kaisu mai min alhassan mashari kulle tsaye fili tijaji biyu ga alhassan adis ne hassan na wọ́n jí musharaka bí àdísù sọ̀yẹ́ bẹ̀yẹn hujja búrẹ̀ ma na ẹjí hujja bí àdísù hassan yìí kẹmi na ẹjí hujja bí àdísù sọ̀yẹ́ yìí nan wa in ka na duna hu to bó dé ẹjú tayi hassan ukuyen sọ̀yẹ́ wa ẹbọ ne na ẹ̀rìgbá na hasan zane ifi bori jẹ́ alúgbọ́n na aide tamamu dọ́bùtì ko sọ̀yẹ́ ọdún ko amma ya hassan ba su kwa hafifu dọ́bùtì wa mushabihu law fi fi inqisami la maratibin ba'dha fawqa ba'd kuma Alhassan al-hasan nke ji musharaka da sayi wa bayan gigan hadiso bi gandu shi kem na da sayiwu li zati sayiwu li gairihi a cin ake da hasanun li zati ake da hasanun li gairihi wa bi kasrati turuqihi yusahah e ko na ji ma hasan ga da be na ga dokun hasan wanci ga ajiyar tekawa an ga ajiyar da babu sahihun ligairi wa min samma tutlaku sai halin isnan lazi ya kunu hasanan li zatihi law farada idza ta'addada babu abile gan aja using asiha ya hadisi adake hadis na jiya hasanun li zati nan in gashi shi wuce kama wani ogun kuke ba wada kiyo wada sayihun ya za wada haisu yan faridun wasu fa'in jumi'a amma agu ka kaci ga sayo aga sayo ga alhassani ka kafi wasu hadisin wa'idi hadisin ne ka kauli tirmidhi ke gana al'imamu tirmidhi gan wa gairu da zai yi juna na ga hadisun hasanun sahih hadis na hasanun sayi wuyo makewa ga ya ce wajen a ga wuyi hasan e ke wuyo sayi فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمع في شروط قصر عنها shi ya zane la e ba na shurutu ya fi hatu ko kan shurutu ya kashin wa ya fi وعرف بهذا جواب من استشغل الجمع بين الوصين daga babu ganji zugun ga gato kiyaye sheyin kewa beja tare to hadis ni daga hasanu sahih no shi iskalu daga no yi shi fa qala ga al hasanu qasirun an sahih hasan matsayi hadis ya san tukiya mutu ya sahiwa bayan martaba ba fafil jam'i bayan alwasfai da isbatun da zalikar kusur wa nafi a nole agun ya san agun ke agun yi soyi wuce lati ọ̀rá kashi hutun asan tuwan kashi hutun kashi hutun soyi tuwan kashi hutun wa muhasulil jawab na tunanin man shi ayyashe ganin nan تردد تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضاء للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين أولا من لبيك حسن صينا نقول ندي مجتهد من من يحديث جو نوع لا صفانية وانا فيقال فيه أتاك تحديث جو حسن باعتبار وصفه عند قوم حديث حسن ويبقى جمان وشي من من يحديثه صحيح باعتبار bi ètè bá rọ́ sí ìdà tọ́ yìí mọ́kẹ́ ìsọ̀yẹ́ bayan mangoci yau mana e ga guba ne ta hadisu zandoci guyu sai zandoci guyu hasan a cikin kuwa kata wato hasanun sahi ne ejeni yake sirrin ciyo e joro na ke layoyi na sa to ga tuma fi na hadafa min harfu ta'addud harfi ta'addud ga wayo li anna haqqahu an kula hasan aw sahi. wuyi hasan ko wuyi sayi haza kama hauzi hazafan asumin min allazi ba da hu وعلى هذا يتنزكم فما قيل في حسن صحيح دون ما قيل في صحيح wale ga ngayi gan wala no tun da bani nan wala gan hadis na ga hasanin sayi na? mutu matsayi yana goyi sayi kawai na e gona jazmu aqwa min taradidi jesu bai kini na waje gan da yi nan in boka ga wagan ku ya sayi ku ya asin ko wa hadha haythu tafarruj wa illa idza lam yasu tafarruj fa itlaqu al-sayd ma'an ala hadith yakun bi tibari isnadaini ahadu ma sayi wal akhar hasan ko majin ma aga aga fa guba nabi imma hadith mun ji da isnadu guba isnadu ni sai isnadu ni hasan wa ala zai ci nasu fa ma qila fi hasanun sahih fa kama qila fi sahihun faqat aga to ngole e ba zai ji fasara an dina aga na ga hasanun sahih nan buka ga na da sahih kawai nan e bona ba bona ya ga awa ina ga na ga isnadu e e e guburiyo adiyan sayi amma da yake amma da ya hasan so wake goji kabo idan ka da farzan da ana kasar da turuk kawwa amma da ga da ga al-imam tirmidhi ajuga wallahi ke da min sharatin al-hasan bu aguwa da ngai daga fiska ne mu to ki al-imam tirmidhi aji bi ga hadisi na to ga hasanun garibu la narifu illa lami azal ah. Hadisi na hasan yo wa ke garibu natu e shegan na anna tirmidhi al-imam tirmidhi lam yu'arif al-hasan al-mutlaq inma arrafa naw'an khasan minhu waqa fi kitabihi wajiga ta'rifuna majority yan manya hadisi bin lagwa sun zuma ya tiyan hassan bonan wajen ga alimamu tilbi da fiye lokacin gani da yan nau'in da ciwi kayan mini anuwa wani hassan mun ga alimamu tilbi da fiye tirito ga fiye ga ciwo ga hassan min gari sifatin okra وذلك أن يقول في بعض الأحاديث قال الإمام تلم ذلك Hassanun sahi, حسن صحيح حديث Hassanun حسن غريب حديث نجوغ صحيح غريب na ci maga hassanin sayiwun gari wata harifin na mawaka anil awali fakat wa ibaratu turshidu ila zalika yau su kala shakiri kitabi alimamu tirmizu so ya ji bayani karshe littafin ga makon fi kitabi na Ina iga ga da littafi nuna jami'u da sunan daga hadisun Hassan na. fa inna ma na biyu Hassanun is hasanun isnaduhu indana yana ya bago na hadis ne baibo isnadu Hassan. idan kullu hadisin yurwa la yakunu rawi mutahamman bi kadhibi e wani hadisin ne wani abu benin sani ya yi rawuna ajiyar tuwa daga maniya wa yurwa ni gari wajen nawi zalika mace lube daga fiskan da cewa jin na nan wala ya kuni shazin fawa inda na hasan ma ni shazin ya e bayar ba hasan ya zama wa yadda tarifu na limamu tirmizi la hasan nan wala bai gan hadis na daga cikin zana ji tuhu magani bai gamane na madabuwanu umarci ya ji shazanin amma da hadisin da shi ta bane ke support ne ba gogon sai kiyo hasan فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما ما يقول فيه حسن صحيح أما أنا الإمام تريم زاجم قتيبة قا حسن صحيحنا أو حسن قريب كو قا حسن قريبنا أو حسن صحيحون قريب كو قا حسن صحيحون قريبنا فلم يعرج على تعريفه a wuta alimamu tirmizi wuji tarif wuyan wuya bayanin wuya kama lam yu'arja ala tarif ma yakulu fi sayyun aw garibun faqat yan duka ga yace sayyun kawai ko yace garibu kawai yana shekul islami ibn taimiya wega ga majmul fatawo gawa amma alhassan fi istilahi tirmizi ga yana ya alhassan e bayan istilahu ya alimamu tirmizo e na fawa gayi marawa min waje haini ina gobe daga fuska guba na wale safi ruwa ce mawa mutahamin bilkari amma min ruwa ya daga naji tuma bi gama wala huwa shadhun mukhalifun lil hadith yaw mutiya di shadh na li hadithi bana fa hadhi shurut ya allati sharata at-tirmidhi fi al-hasan najra da tina al imam at-tirmidhi la bi tina hadithi nayi hasan nabu lakin min an-nas man yakunu amma de da min ya za mai jo na jajan gagan kan sunniya hasanan ma kan sunniya hasanan ma laysa kazalika wuya Hadisi da ci ga hasan na jima wuji wuji ya kwanwa ci da biyan gane kwanwa wuci bana nan ne? wani sharaci eh mun fulfi sharaci rin na sha misla bi su ya kuli fi kya ni suna ga hasanun garibu sai na wani biyar lullabi wajen wahidi bakar sama wa hasanan wani inda bani da ya kwanwa ya bubiyo elima ba cikin zato mun ga kiyo hasan fakadu ji ba hannu a shagan na ga. biyan na kar ya kulu gariban lamiyar yaru illa an tabi'i ja hadis na garibu abu biya sai daga bai ta daga tabi nike ce lakin rawa an ruwiya an umi wajani amma daga ba tabi na shiki fiska guba ko na ganu gade fasara Hassan li tadu bi turki Mutane Hassan ya goya da shi da kakayi na an zalika shafi wa fi asli gariba ma asali wiki garibu وكذلك سيد حسن الغريب قد يقول لأنه روى بإستاذ صحيح غريب na limamu tilu zai ga hadisun sahih ga ga sahihun hasanun garibu na mun ji hadisin na mun da mun da isnadin sahih amma mun garib ko thumma rawa min al-an rawi al-asli bi tariqin sahih wa tariqin akhar qasir qasir bi dhalika hasanan ma annahu sahihun garib nke la'ilai kwallo cibi amma wani mutu matsayin sai ba wuda ya hasan da yanar hasan ma ta da zata ruku wai ba ne ma mutum zuba hasan wunde ya ga wunde ya ko kama wale safiya mutu a na mari tuma da muga dama sai ka da siya amina tori kai ne fa za sayo ma da wale ga hungayi sayo da zai kuku ba ba sun wale ga ne sayo fiyo wa? ka na hadu tori kai ne lamto lamto ya to fa za hasan wani eh yes teknoloji bayani ya suna liman fi su yami zai biyan fala to isnadu yi gari amma ga ɗure masa daga fiskan nan wa wa hasan ilmatini liyan ilmatina ruya min waje da bane mata na hadisa gubo daga fiska guba wani ya zai kunwa da wafi babi an fulani wa fulani na namini maza ya limamu turmizin na nga hadisi labe mun ya diga wafi libari mutatun sahabin wace shi ya guta gutu ko da gana ina wa gun gona hadisi rina nan a gube da ba sahabi ne bi sahabi ne bi sahabi ne bi sahabi ne bi sahabi ne fa kuni limana wa shawarin tubayin an na hasan wa in kana isnadu gariban matongole na jungaje shawarin na jiriyu na kama tanuga hasan isnadu ci mu. wa in kala ma zalika wa ta al-imam tirmidhi maga ke gan gan innahu sahihun fayakunu kasabata min tarikin sahihin wa ruya min tariqin hasan ma fi sihhat wal hasan na cewa gan sahih ko jo hadisu ga hadisu wuce wa da yake ma sakani sa'in da al-hasani kawkar ya kunu gariba mi zalika lil la rabbi bi zalika al-isnad illa mi zalika lil na ga isnad wuce sai daga wannan zama al ko gari bai gani wadiyo fakar takaddama annahu kad yakun gariban hasanan thumma sara hasanan wa kad yakun hasanan gariban kama kama zikira min al-ma'ni kama zakara min al-ma'ni in ma mun man naji la da ilimi min su ajin bayani ga naji ni wa ga go ba wannan ke siyali imam tirmizi in egan al-hasanu no ne ko wunde kiyo wunde wai ki kakai na manja tiri tunan ebe na e definition na wuji alhassan na wa ɗari da na mana ya bezu na da ya alhassan ne? ko? number two wa yadda ya gana alimamu tirmizi ga ya ce alhassan na wuji ya ku gani ko? amma mutu alimamu tirmizi ga la'adi suna ci bega wuce ga a sanin gari buke wa jishinan ibi ga zubu alimamu tirmizi ma ji bela a jisun ga a jisun hassanin sayi cewa ga gaci wujen zalmi ci ga yanayi wanda ga asalin sayi na wai kiyo wani suna nuna cina ya su mace ne suna nuna cina sayi na asalci maga a yanayi kwane kiyo man na yi laluwa ya benin wai dai shika kuwa sun wuyo koma sayi wuce sayi wuce ga hassanun sayi mana hassanun au sahi rawo su ta kula sautul kawli fil hassan sama na ga ya ce hadisi ne hassan nona annahu min qismi sayi sawa kana al-hasan li zati alladhi taqaddama bayanuhu aji hujja bi hadisi yi kemi ne ji hujja bi hadisi sayi da kimna bayani gobe yani ya ci awul hasan li ghairihi kuma waye hasanun ligairihi na yadi nole hasanun ligairi na yadi su doyifu na mutamun bil kazibi kazzab wahin al'oda shirutu jikiya kudan wani umar daga ya kwashe ka ka ka ka ka na yin na jin gashi shawari ga kari na tuyo ga yin na diki nan wudi na ajoto aga na kudo da wajen ga abin fu ga abin la matsayin hatsanun ligai riyo ku yau ko? ta ebogo wale gan aga adi siga da ko kayi wọn ji doshi ta kuya yes amma with condition gan nga de kazzabu ma nga de wadda ma nga de wahim ma nga de mutabu bi kazzibu kuyo ko mahasinu tawil ya alqasimi wa da ga yi'lam anna ma'rafna awalan wal hasl li zatihi dewo de ne define ba to jo be zo nan ga ya san li zatiyo ma'ana hadis na wa da yake sali sanadi da adalatu rawi ko amma dabu tuyar ruwa ji wa khafifu umade shi zuzuwa umade illa mutu wanda ga ya sanu li zati yo ibnu salati ga alhassan lizati yi an yi raruwa tu da ne hasan hassan lizati na zane shi ruwa na alaye ya zane shi aqiye bai gaskiya na wallan yaslu fil hifzi rutbat rijal jali sahi. A mai bayan zo a tu matsayin rijalu ya sayiwa الحسد لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته إسناده أدعني مستورنا غير مغفل أما ويا ياري ولا كثير الخطأ في في روايته ومجن فسكول جيب رواية وجبا ولا متهم ولا متهم بتعمد الكذب فيها أما إذا نتوه مجن Wanzu game na bai ganganya wala yunsabu ila mufassikin akhar amma a ji wani zalo fasikanta wato da dabi in? a ci madi hadis na yake tuzu mana Au shahidi, ko ya jiri na fa asluhu da yafi asali da yi fa inna ma tara ala hasan bil adil alladhi adadahu amma ga wani nabi ya hasan je ba kibo e goyen

alƙabu sahihi wal hasan lafazi na ji man ya hadisi je ji amfani gangani da yin ya hadisi zarin da hadisi hasan yi nan al'imamu suyuti wani labi alfiyatu suyuti ga walil ƙabuli ya tlaru na jayida wa sabitin salihu wal mujawada وهذه بين الصحيح والحسن وقربوا مشبهات من حسن القبول حديث نداي مقبولنا اتعونا يطلع يطلعونا ما معنى كما ما يا اذا تدي اطلاق وانا في يوزيان جيد كوا كواغا الثابت غا الصالح كو نو لا هذا حديث ليس ثابت imamu yi imamu Hassan. a ga hadis na usali no le to sun sabu ne yabo na yin adi a guga ta bai digiyo wai na hadis da nan wa ali aktasu bi sahih aw yashmal al za a thalith na alkabu ya jayyid alkawiyu almarufu المجود الثابت almakabul ba alfazu yin na ji illa ta sayi wu kawai kai to hasan da azna na mo ko laji fahim da gamiya alkasu ne na da kawai da tariso ga bayanu alkabilin hadisi ta shi tabili sayi wal hasan bayani yana kabiya hadisi shi dana ne ya lakwai kalada to sayi to hasan ne wuya ngai aljayidu wal kawiyu والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والمقبول واللفظ ما باتا القاب ما يجي جان فاني غني يوي اتيا sabuto sayya القاسم ce ci ba هذه الالفاظ لفظ النجي مستعملة عند آل الحديث في الخبر المقبول اي جان فاني بني يادي سناغا غونن والفرق بينها عن الجودة قد قد يعبر بها عن الصحة ابن هذا جيد ina gani gado na na a yi ya kalima ina gani ya sayi ya to su sai ta sawa ina yana aljayidu wa sayi da ba su wale ga aljayidu ya sayi ga jiri ni illa an illa amma dokunan mai manji na jimu muhattu ko ne ya mila hadisi ji nan eh ya di word asayi wa ta da di jayi da inda goyi gando cika da wa hmm? mana wa de alamun da ta ba point da shi da bane wa prove nan ka an yartaki hadisi inda hu anil hasan li zatihi ta hadisi da nan wa go a sanin li zatihi gani ويترددوا في بلوغه الصحيح من تليه كاي وما تمتن يصيه واني فالوصف به حينئذ أنزل رتبة من, من wa بصحيح وكذا القوي mannu ne daga babu su wale matsayi a nitri na ne gan matsayi da ko sayi za ta yi a mai ne gan latu sayiwa ɗan e, gwagwagiyar a gaggawa yi wa amma salihu amma mai hadisi ga zai the word as-salihu fa yashmalu as-sahih wal wal hasan li salahiyati al-litijadi wa ko kala da kiyo as-sahih gari be al-hasan ya bana guba ba ya luji wuja wa yatamal aidan fi da'ifin yasuli li tibari amma ke ji amfani da lafazi as-salihu ya hadisi na ga idaifa ma aje tibaru wajihi na ma'ana na jawada ga fi safuyan hasanin da gairi jona wa amal ma'ruf fa huwa muqabil al munkar ma ma'ruf ga opposite al munkar wal mafuz muqabil ishad al mujad wa sadis yashmalan al hasan kaza fi tadribi awal man shahar al hasan huwa al imam tirmidhi idza fari nalla istilah yadi wa al hasan popular na we dio al imam at tirmidhi ga mukaddimu wa mukaddimatu yesu sala yau lumul hadisi su jugmiu ga kitabu abi isa tirmidhi rahimahullah aslun fi ma'rifat al hadith al hasan ya al-imam tirmizi sai juguyu asali yo ebe fi hadith hasan bu wa na wa bismi wa aktara min zikrihi ga izanalla sun nuci ci uci fe uci fe tun kan doro fi jali da litafi bodo ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه أما لفظ الحسن وكي wuci da nan da cewa ka kayi langi-langi ba ya sashi yan manya limamu tirmino wa tabaqatul lati qabla bi tabaqa ne gas ne ta fiti wani ga Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari wa gari ma sha limamu Ahmad ne da limamu Bukhari qala al-a'immatu man shiga al hasan fili tijaji bi hassan kemina wala soyi jiwuje na shaga wala to hassan jiwujo ka na duna wufil kuwati to waje bai kagon jiki hasan buka kun sayiwa wali hada daraja wasu haifati min nau'i sayi nga mala sashi mai hadisi sai hasan lagu ne sayi wa zuni kan hakimi ke al imam al hakim abu abdullah na wa ibn hibban ki ibn hibban na wa ibn khuzaimah ki al imam ibn na ma kauli bi annahu dun sayyid al bay ko al awwalan to na su ba ta daji ga hasan da matsayin sayiwa ne tafsiru na jin hadisi ya mutawatiru ahaduna eh ga ga ga ala ahadu juje ade juje for classification yabo academic purpose ko classification na maji sakaniyan sai gani bi hasan yi nan eh ga ga ga ala hasan jiki an hujja yare yan da sai ya juje na ta to hasan so aliki aloji hujja mun azaki da su ya قال السخاوي الإمام السخاوي قفته المجيس ومنهم ما يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكه ما في الاتجاج أدي زايدة من من يعدي سجو نجي آج حسن لابنية سيونا ابن أبو بابو يلوجوجا بل نقل ابن تيمية إجماع إلا الترمذي خاص عليه ibn da sun yi kai ijma'i mai hadisi ga cikin nan da gwal imam tirmidhi al-hasan je martaba shi al-imam zahabi ga al-muqiz ya bubo na fa'ala maratib al-hasan yana latu ga mini maratib ya al-hasan wani gayi hadisi ya ba zuna kimi an abihi an jaddihi an bi ya abu ibn shuaibi an abihi an jaddihi an bi ya muhammad ibn Amru an abi salmata an abi huraira an bi ya ibn ishaqa an muhammad ibn ibrahim Taibi wa misalu zalika ta ta wale ga misali ta wanda biye isnad na jari sun shi hasan na zanen sai insha Allah ta daga kafin ya wannan ba ne gadi daidai nan sai ci ga ilada a ne ga ci mikina sai ci fadi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah